A shekara 2017 euh, rukunin G5 Sahel ya girka rundunar gamayyar askarawan soja da ta hada fiye da dakaru 5,000 da suka jibinci bataliya takwas da wani sashen holisai. Tana aiki ne a shimfiɗar hidin daga na yanki-yanki da aka fasalta kan bangare uku. A gabas muna da kilomita 100 na tsakani bisa shimfiɗar iyakar Nijar da Chadi, a tsakiya kan kilomita 100 kuma bisa shimfiɗar iyakar Burkina Faso da Mali. da kuma Mali, Niger, Niger, Burkina Faso. An baiwa rundunar nauyin fafutukar murkushe 'yan ta'adda da gungun masu kishin gila kuma muna taimaka ga komawar hukumar kasa. Sannan a ƙarshe muna kare masu kawo agaji ga ɗan adam. Tun girkuwar wannan rundunar Jason Sahel zuwa yau, ana iya cewa wani sakamako kuka samu. Rundunar gamayyar zuwa ranar yau ta zartar da fitar kai daga wajen 24 kuma watannin nan bakwai na ƙarshe mun zartar da fita bakwai mun samu mun kawar da 'yan ta'adda da dama mun kacancana cibiyar kayayyakinsu da wuraren ƙirar nahiyoyi masu tarwatsewa mun kacancana motuna da wasu da muka kama fiye da ɗari. Cikin kowane aiki ana cin karo da matsaloli. Waɗanne matsaloli ne rundunar Jason Sahel suka ci karo da su? da principal Mahimman matsaloli biyu da ke gare mu su ne faɗin yankin da muke aiki da kuma yanayin shimfiɗar iyakokin da ake wa barazanar. Ya kuke aiki haɗin gwiwa da al'umma da kuke aiki a cikin yankunan su? Kowace bataliya an girka ta ne a cikin ƙasar Dakarun kenan ba maganar matsalar halaccin doka saboda suna aiki ne a cikin al'ummomin da suka fito kenan akwai kyautawar mu'amala da al'ummomin. Dakarun tsaro na Jason Sahel ana zargin su da aikata waɗansu abubuwa da suka saba doka a Mali, Niger, Burkina Faso. Ko yaya kuke kuke kallon wani al'amari. Maganar tana ga sojojin kasar na bayar da amsar wannan zargi. abunda zan iya faɗa shine ta fuskar rundunar gamayya mun dage sosai ga mutunta 'yancin ɗan adam da 'yanci akan rikita na yaƙi. Don haka ne dukkan bataliyoyin aka ba su horo a wannan fanni kamin a ɗauke su. Kenan ana iya cewar wannan zarge-zargen manufa ce ta ɓata sunan sojojinmu kuma a karya lagon ƙoƙarin da muke nan muna yi a yanzu nan. Sapi les efforts que nous sommes